sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin bakwai ga watan Yunin shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanun labarai. gwamnan jihar ya yi alkawarin tura jami'an tsaro da dama jiya lahadi bayan da mahara suka kashe mutum da 88 a jihar kebbi da ke najeriya a ranar alhamis da ta gabata a jiya lahadi kamala harris ta ba amurka a ziyarar ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban kasa amurka da za ta kai ziyara kasashen guatemala da mexico gwamnatin kasar burkina faso ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku biyo bayan wani hari da ya kashe mutum 160 a makon da ya gabata a ƙauyen Solhan da ke arewacin ƙasar. kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa jami'an tsaro sun dakile yunkurin kai wani hari a shalkwatan 'yan sandan jihar Imo. Mutum biyar cikin su dai sun sha kayi wato sun mutu kenan. Sun mutu mutum biyar cikin su. kama ɗaya cikin siraye don muna son ya ba mu cikakkun bayanai daga duniya ta ji. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa da ke ziyara a nan Amurka ya tattauna da sashen hausa akan batutuwa da dama da suka shafi aikinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya wato taro ne na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda ka sani majalisar ɗinkin duniya tana da wani kambe wanda yake kambin nan shi ne kaɗai wanda ya haɗa kasashen duniya gabaki ɗaya eh, akan yaƙi da cin hanci da rashawa shi ne kawo mu ni na wakilci Najeriya. Muna kuma dauke da wata tattaunawa ta musamman da jakadiyar Amurka a Najeriya wacce ta ƙara jaddada aniyar Amurka na taimakawa Najeriya musamman a fannin tsaro. Bayan haka Sarfila Hashim Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Gwamnan jihar ya yi alkawarin tura jami'an tsaro da dama jiya Lahadi bayan da mahara suka kashe mutum tamanin da takwas a jihar Kebbi da ke Najeriya a ranar Alhamis da ta gabata yayin da matsalar rashin tsaro take ci gaba da yaduwa kamar wutar daji ba tare da daukan mataki ba arewa maso yammacin kasar. Maharan sun kai hari ƙauyuka takwas suka kashe mutane kuma suka saka mazauna tserewa. 'Yan sanda sun ce mutum tamanin da takwas suka mutu. An ya fara samun bayanai ne a ranar Asabar da ta gabata. Mai magana da yawan gwamnan jihar Kebbi Abubakar Bagud ya faɗa jiya Lahadi cewa maharan sun shigo ne daga jihohin Zamfara da Neja makwabtan jihar wanda suka sace shanu da lalata amfanin gona. A 'yan shekarun baya bayan da 'yan bindiga suna ta kai har-har kan al'ummomi da ke yankin. wanda ya tilasta dubban mutane da ke zaune a kan iyakar arewacin Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar. A jiya Lahadi, Kamala Harris ta ba Amurka a ziyararta ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka, inda za ta kai ziyara ƙasashen Guatemala da Mexico a ƙoƙarin gano yadda mutane za su zauna a ƙasashen Honduras da El Salvador su daina yin ƙaura zuwa Amurka. Yayin da dubban bakin haure suke ƙoƙarin tsallako iyakar kudancin Amurka da Mexico, Harris tana ƙoƙarin ta kulla wata yarjejeniya saboda ƙarin haɗin kai kan tsaro da ci gaban tattalin arziki don mutane su ci gaba da zama a ƙasashensu duk da cin hanci da rashawa a yankin yana da sarƙaƙiya wanda batu ne mai wahalar gaske. Shugaba Joe Biden ya naɗa Harris wadda ba ta da gogewa sosai kan manufofin harkokin ƙasashen waje aikin warware rikicin bakin haure a Amurka da nufin neman hanyar dakatar da kwararar bakin haure ta hanyar mutuntaka da kuma hana shiga Amurka ta hanyar da bata dace ba. Za ta gana da shugaban Guatemala Alejandro jemati a yau Litinin sannan a gobe talata za ta gana da shugaban mexico manuel lopez obrado labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar burkina faso ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku biyo bayan wani hari da ya kashe mutum 160 a makon da ya gabata a ƙauyen suhan da ke arewacin kasar kwamitin ƙasa da ƙasa na ƙungiyar red cross ya ce asibitocin yankin sun cika makil wanda a jiya Lahadi da safe ya amsa bukatar neman taimakon kayayyakin aikin lafiya a Dori, wani gari a arewacin Burkina Faso. Lawrence Sage, shugaban tawagar kwamitin ƙasa da ƙasa na Red Cross a Burkina Faso ya shaida wa BOA cewa bayan neman taimako daga hukumomin kiwon lafiya a Dori, mun tura rabin ton na taimakon kayayyakin aikin lafiya wanda suka hada da magunguna da sauran kayayyaki da suke da matukar muhimmanci a tura su ba tare da bata lokaci ba. An kai harin ne a ranar Juma'a da daddare a ƙauyen Solhan wanda yake a lardin Yoga kusa da iyaka tare da Nijar a cikin ƙasar da ke yankin Sahel. Kafin baballe kawo sauran labaran duniya, dakarun haɗin gwiwa da suka hada da 'yan sanda da sojoji sun dakile wani sabon yunkurin kai wani hari a shalkwatan 'yan sandan jihar imo da ke owerri babban birnin jihar da safiyar jiya lahadi kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar bala elkana ya tabbatar wa wakilinmu alfonso okore igwe cikin wannan rahoton ko ina an ko ina ana jiran suka cimma sojoji da farko sun suka kado su suka yi ta wajen mu kuma muka kado su da gefen muka sa tsakiya Mm. ga sojoji ga wuga su tsakiya haka muka cin musu zo a wata mota fara homa bus aka yi musanyen wuta tsakanin mu da su mutum biyar cikin su dai sun sha kayi wato sun mutu kenan sun mutu mutum biyar cikin su mun kama ɗaya cikin su raye don muna son ya ba mu cikakkun bayanai duka duniya ta ji su wayo na mutanen ina suka fito me ya kawo su me suke so ya tabbatar da cewa duk are haren da ake ta kaiwa jihar Imo kungiyar su ce. Eh, wace kungiya kenan? Western Security Network ah. suna kuma karkashin IPOB ba nan da ya bada kenan da bakinsa. Ah. Me ga shugan daukan makamai kuna kashe 'yan sanda? Me 'yan sanda suka yi muku me sojoji suka yi muku? wai su ne abokan adawansu sun kifarin masu gari sai abin da suke so su mun samu makamai dukkan makaman da zaka dukkan makaman mu da suka sace dan da sun kai mana har ofisoshin mu ma akwai abin da suka zo da shi ko sai da bindigogi sun zo da kayayyakin bom bom wanda suka yi ne su su buga ko ina ya tashi to dan mun kamo wayannan bom mun kwato wayannan makaman harsashe harsashe an kiɗa ya harsashen nan sun kai dubu biyu sannan cikin wayannan mutum biyar da aka kashe ah. akwai jagoransu mai suna dragon da muke ta wato inkiyansa kenan inkiyansa kenan wannan kiyansa kenan dragon shi ke jagoransu ya gudu daga aikin soji da ya dawo ya zo ya haɗa kai da wannan suka kafa wannan kungiyar suka fara kai hare-hare shi wanda ya bada bayanan wanda ke raye ce dragon ne jagoransu na jihar imo gaba ɗaya an tambaye shi shin ina suke samun kudaden da suke aikata irin wannan abubuwan suka ce ai daga kasashen waje ake tura musu Wannan na zuwa ne jin kaɗan bayan wasu 'yan bindigan kuma suka kai wani hari gidan Mr. Declan Emelumba, kwamishinan yada labarai na jihar Imo, inda suka rusa katanga suka kuma cinnawa gidan wuta a sanyin safiyar jiya Lahadi. Sa'ar da aka samu ita ce ba kashe kowa ba, kuma ina nan daren cikin koshin lafiya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya. To a gaida Alfonso Sokore Igwe. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baballe dauke da sauran labaran duniya. A jiya Lahadi mahukunta a Isra'ila suka tsare wasu fitattun 'yan gwagwarmayar Falasɗinawa biyu da suka yi fice a duniya lokacin da suka nuna turjiya yayin da ake kokarin korarsu daga gidajensu a unguwar Sheikh Jara da ke gabashin birnin Kudus da Isra'ila ta mamaye. 'Yan sandan Isra'ila sun kama mana El Kurd, 'yar shekaru 23 a gidanta jiya Lahadi, kuma sun bar wani sammaci ga ɗan uwanta Muhammad a cewar babansu. An ba da rahoton Muhammad ya kai kansa ga 'yan sanda bayan da ya samu labarin sammacin, tunda dai aka saki iyalan El Kurd ɗin biyu. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa AFP ya rawaito cewa 'yan sandan Isra'ila sun faɗa manema labarai cewa ana kyauta da tammuna El Kur ta shiga cikin tarzoma da kuma wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan a Sheikh Jara. Wakilin Amurka kan zaman lafiya a ƙasar Afghanistan, Zalmi Khalizad, tare da wata babbar tawaga sun haɗu jiya Lahadi tare da shugabanni a Kabul don tattauna haɗin kan ƙasashen biyu bayan janyewa amurka da dakarun haɗin gwiwa daga ƙasar nan da zuwa wa'adin ranar sha ɗaya ga watan satumba tattaunawan na zuwa ne yayin da mayakan taliban suke ƙara kai har-har a fagen yaƙi kan dakarun gwamnati wanda suka kama gundumomi tara ciki har da shida a makon da ya gabata tun lokacin da sojojin ƙasashen waje suka fara janyewa a watan da ya gabata an kashe ɗaruruwan mayaka daga ɓangarorin biyu da kuma 'yan afghanistan fara hula mai magana da yawan shugaban afghanistan ashraf gani ya faɗa jiya lahadi cewa tattaunawa tare da tawagar halis ta mai da hankali kan abubuwa uku da suka hada da tsaron ƙasa da tattalin arziki da kuma taimakon jin kai. muhammad amiri ya ce wakilin amurka ya faɗa wa gani cewa washington duk shekara za ta ba wa kabul dala biliyan uku da dugu uku a cikin shekaru biyu masu zuwa don taimakawa jami'an tsaron afghanistan da ke faɗa da taliban Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla Shugaban hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya Abdulrashid Bawa ya kawo mana ziyara inda abokin aikinmu Haruna Shehu ya tattauna da shi akan batutuwa da dama akan yadda hukumarsa take gudanar da ayyukanta da kuma yadda 'yan Najeriya ke kallon rawar da yake takawa a matsayinsa na shugaban hukumar. Da farko Abdulrashid Bawa ya fara ne da bayyana mana dalilinsa da zuwa Amurka. Wato taro ne na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda ka sani Majalisar Ɗinkin Duniya tana da wani kambi wanda yake kambin nan shine kaɗai wanda ya haɗa ƙasashen duniya ga baki ɗaya eh, kan yaƙi da cin hanci da rashawa an yi kawo wannan abin nan ɗin tun shekara ta 2003 kuma najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe 187 da su ne ɗaya daga cikin najeriya ta daga cikin ƙasashen da suke da halaƙa da wannan kambi din. kambi ne wanda ke taimaka ma ƙasashen duniya su tattauna su yi exchanging na shawarwari da abubuwan bincike da sauransu da kuma zai taimaka wajen hulɗa na dawowa da abubuwan da aka sace aka je da su su kasashe so najeriya mun yi sanin wannan tun wannan lokaci din kuma majalisar mu ta gida ta yi ratifayin na wannan kambin a tun shekara ta da hudu so ana cikin haka kasashe suka zauna shekarun baya ina ganin 2018 aka ga da cewa to ya kamata a kira general assembly na musamman a kan wannan amma kafin wannan lokaci kuma kasashe ya kamata su tattauna a kan maganganu da kuma taki wanda za su ɗauka na gaba na tabbatar da cewa abubuwan nan da suka sa a wannan kambi din ana ci gaba da shi kuma su ƙara wannan abin da suke kira political declaration a yi adoptin nashi to shine aka zo wannan kwanakin guda uku kasashe suka zo suka yi jawabai kuma aka yi adoption na shi wannan jawabi ko kuma political declaration shine ya kawo mu ni na wakilci najeriya a wannan taro kuma ni na bada jawabi saboda najeriya din kanta na ji kaɗan daga cikin jawabin da ka gabatar eh, inda ka taɓo irin kamar ƙalubale da kuma nasarori da ita wannan hukuma da kake jagoranci ta fcc ta samu ko za ka mana karin haske kaɗan daga cikin irin kalubalen da ka bayyana ma ita wannan wannan babban kwamiti na majalisar ɗinkin duniya kan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci. to wannan shi gagarumin taron karan kanshi na shi majalisar ɗinkin duniya sun yi taken shi challenges and measures on prevention and combating corruption sannan kuma suka kara da cewa strengthening of international cooperation eh, wato abin da hakan yake nufi kalubale da ake fuskanta wajen yaƙi da cin hanci da kuma matakan da ya kamata a ɗauka na shawo kan waɗannan kalubale wajen yaƙi da cin hanci da kuma haɗin kai tsakanin ƙasashe da ƙasashe da kuma ita kanta hukumar majalisar ɗinkin duniya ɗin wajen taimaka ma ƙasashe su yaƙi wannan abu. Wannan magana ce wanda ƙasashen duniya sun yarda cewa akwai wannan kalubale ne. na mudan mutum ya zo ya ga wannan din kamar yanzu mu kasashe wayanda ke alamar ci gaba kasashen da suka riga suka ci gaba wanda su ne ake kai ma wayannan kuɗaɗe din sukan kawo muna saye-saye cewa ya kamata a ce a wayannan kayan idan an taho da su za a yi wannan aiki ko za a yi wannan aiki wani lokacin ma su sai sun kawo muna kalubale a ina kotun da aka je aka gano cewa wannan abubuwan sata ne ko wani abu to amma mun ma abubuwan da suka su muna tuwa a ƙwarya ba wai dawowa da abubuwan ba karan kansu a'a ina ma abubuwan suke saboda su sun san da su da karan kansu. To madalla bari mu dakatar da hirar a nan mu ci gaba da ita a shirye-shiryenmu na gaba. Abdulrashid Bawa shugaban hukumar EFCC kenan a hirarsa da Haruna Shehu. Jakadiyar Amurka Mary Beth Leonard ta ce kasar Amurka na tare da Najeriya a wannan lokaci na kalubalen tsaro kuma za ta ba da gudunmuwa wajen ganin an shawo kan matsalar a fannoni daban-daban. da take jawabi a wata hira ta musamman da madina dauda a abuja jakadiyar ta amurka ta ce kowane bangaren mulki da kuma jama'a da kuma jama'ar kasar na da rawar da za su taka wajen magance matsalar sha'adin tsaro da ta addabi sassa daban-daban na kasar ga dai madina dauda da ci gaban hirar Mary Beth ta yi misali da irin barazanar da ta kunno kai a ƙasar Amurka a watanni da suka gabata, inda ta yi nuni da cewa haɗin kan jama'a da fahimtar juna ta sa aka ci ƙarfin al'amarin da take fata Najeriya da 'yan Najeriya za su yi koyi da shi. The message that I from the experiences of the United States has Mary Beth Leonard ta ce ko da yake doka ta ba da sararin miƙa koke ga gwamnati amma kone-kone da kashe-kashe da suka auku a wani sashi na ƙasar babban laifi ne a bisa doka. I hope come to some agreement on very fundamental truths. violence against people, the, the death of people. Mary Beth ta ce akwai haɗa uh, wajen gogawa wata al'umma kashin kaji wato zargin aikata wani laifi na musamman a maimakon kama mai uh, laifin a hukunta shi kamar yadda doka ta tanada. I think it actually there's a danger in overgeneralization and I think it's important to accept people for Madam Lennon ta ce kasar Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya kamar yadda ta saba ta hanyoyi daban-daban har da hanyar bunƙasa neman abinci inda ta ce ta kai kai ziyara jihar Kebbi har ta halarci wani taro wajen yaye ɗalibai da aka horar a fannin noma. Mary Beth ta ce kasar Amurka na kashe sama da dalar Amurka biliyan ɗaya da rabi a kowace shekara a matsayin tallafi. Jakada Mary Beth Leonard ta yi na'am da kokari da Najeriya ke yi wajen sasanta ƙasa da ƙasa domin wanzar da zaman lafiya musamman a ƙasashen Afirka da ta yi misali da naɗa sabon jakada da zai aiki a ƙasashen Mali da Chadi. Nigeria is our very valued partner, um, and I, it is the privilege of my lifetime uh, to be the U.S. ambassador to Nigeria. Lena ta ce wannan ya jaddada shugabancin Najeriya a nahiyar Afirka. A ƙarshe, Mary Beth Leonard ta yaba da yadda 'yan Najeriya suke karɓanta hannu bibbiyu a yawancin jihohin da ta kai ziyara, irin su jihar Legas, Akwa Ibom, jihar Kebbi, Plateau da Sokoto. A cikin shekaru biyu da ta yi tana aiki a ƙasar, da ta ce ba don bullar cutar coronavirus ba, da yanzu ta karka karkaɗa dukkanin jihohin Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Da masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kan tabo duk lamarin da shafi tabbatar da gaskiya yaki da cin hanci wato haƙƙin marayu da sauran lamarin 'yancin dan adam ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi hashin gumel a yau za mu kamo kashi na uku kuma na karshe game da batun takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar katsina da mai ikirarin kwarmata bayanai ɗan jihar mahadi shehu mahadi shehu ya bayyana zarge-zarge masu yawa game da abin da ya kira salwantar da makudan kudade da gwamnatin jihar katsina take lamarin da ya sa gwamnatin jihar ta maka shi a kotu amma duk da haka mahadi na ci gaba da yayata zarge-zargen tare da nuna yatsa ga wuraren da ya ce an fitar da kudaden da ma inda aka kai su ƙananan hukumomin jihar katsina talatin cikin shekara biyar sun karbi biliyan ɗari uku da goma sha takwas da dubu ɗari biyu da arba'in da naira sittin da bakwai idan ana sa a samu annan kuɗin bari in ba da account number a je access bank a diba account mai lamba sifili sifili sifili biyar hudu takwas tara tara goma nan za a ga adadin kuɗin da ƙananan hukumomi suka karɓa daga gwamnatin tarayya biliyan ɗari uku da goma sha takwas amma ya zuwa yanzu na ƙalubalanci daga masari har zuwa ƙasa duk wanda ya isa ya ga mani ƙaramar hukuma guda ɗaya a Katsina wadda ke da aikin miliyan hamsin tsaye wanda aka yi da kuɗin nan miliyan hamsin a tsaye a nuna mani in an nuna mani to na na ƙaryata babu wannan aikin sai ka tambaya ina biliyan ɗari a wata tsina ne yanzu za ka je ƙauyuka fiye na fara ɗorawa kuma zan ci gaba da ɗorawa akwai ƙauyuka fiye da ɗari shida wallahi billahi ba su da ruwan sha amma an ɗebi kuɗin ƙananan hukumomi biliyoyi an baiwa ruwa ga da sunan za a kai ruwa ƙauyuka babu ruwa makarantu ga firamare yanzu su da kan ta fito ce ta kashe biliyan ɗari tsakanin shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai sha takwas sha tara wajen gina makarantu da yi masa fenti da sai musu kojiri da yi masa sai musu kayan aiki yau kananan hukumomi talatin da hudu a jihar aduwa makarantun su fiye da kashi saba'in da biyar bisa ɗari wallahi alade ba zai je karatu a wannan wurin ba saboda ka irin wani abubuwan kar a mai da mutane wawaye mun san abin da muke kuma wannan shine damuwar gwamnatin masarufin in zan ba da abu sai na ba da hujja yawwa ba da madogara madi shi waɗannan hujjojin akwai wata majiya da take faɗa min cewa wasu na cewa idan tafiya ta yi tafiya za a gano hujjojin naka za su yi zama na bogi ne wasu eh, ba gaskiya ba idan mu idan ka koma wannan interview din ka buga akawun nine nine one zero access bank za ka ga an samu maka ministry for local government cikin da affairs state shi ma wani accounting technique ne na ji ma kuma a cikin account ɗin nan za ga iya adadin da kuɗin da suka shiga wannan account ɗin kuɗin ƙananan hukumomi biliyan ɗari uku da goma sha takwas shi ma ƙarya ne sannan in ƙarya ne misali bari in baka kuma wannan don ni ba na tsaye sai da zakara ranar goma ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a cikin kuɗin tsaro a akawun tsaro sai aka ce miliyan shida da dubu ɗari bakwai da hamsin na mine ne wai za a gurfanar da gwamna shema a kotu wannan ranar ana bukatar miliyan shi dubu ɗari bakwai daga cikin kuɗin aro sannan ishirin da ɗaya ga watan biyu if a remember 2017 su kuɗin na so koma an sace kai shema kala su aka mai da kuɗin nan miliyan ashirin takwas da dubu ɗari bakwai da arba'in da tara wannan zaman abin da aka shi kenan a rana ɗaya biyar ga watan shida 2017 sai aka fitar da kuɗi miliyan goma sha takwas da sunan za a gurfanar da gwamnan shema a gaban kotu. Ishirin da takwas ga watan hudu 2017 kuɗi sau kuma miliyan talatin. Ishirin da uku ga watan goma 2018 kuɗin gurfanar da shema kwana ɗaya a kotu miliyan hamsin da hudu. Biyu ga watan biyu don renin wayo 2018 sai kuɗi sau kuma miliyan biyar da dubu ɗari biyar. Sannan daga cikin kuɗin tsaro a wannan ranar aka cire kuɗi miliyan casa'in da ɗaya da naira dubu saba'in da biyar wai za a yi rali na ne ne na apc daga cikin escrow security account sannan akwai rali da aka yi ranar biyu ga watan biyu shekara ta dubu da goma sha takwas an kashe miliyan biyar da dubu ɗari biyar da sunan zonar rali sannan akwai kuɗin haya da aka biya na fati in apc kuɗin haya miliyan hudu na jiha aka biya biyu ga watan biyu 2018 aka biya miliyan biyar kuɗin hayar zonal office sannan akwai mashi dutsi election da aka yi a nan goma ga watan biyu 2018 aka cire kuɗi miliyan talatin takwas da dubu da tamanin daga kuɗin tsaro aka je aka yi rali na apc sannan aka sake cire wasu kuɗi dubu talatin da dubu tara aka ƙara wani rali shi ma ƙarya ne in shi ma ƙarya ne to ga wannan in bai musu daɗi ba kafin zaɓe kowa ya san yan marzuk da yawa mutane sun san shi kafin zaɓe hannu baka hannu ƙarya yake da maula da 'yan murya da kamun kafa kowa ya san shi amma ga abin da ya faru bayan an ci zaɓe ya zama kwamishina ya je ya buɗe akawun guda goma sha biyu guda biyu a stalin bank guda shida a garanti trust bank guda uku a jais guda ɗaya a keystone ya bude kamfani malka academy ya bude kamfani toban international ya sayi gida a coronation christian a crescent a nan kaduna ya sayi gida a katsina a ina a fagaci road a cikin bakin kwatas sannan an sai da mashi kayan gwamnati katsina daura motar a katsina a daura abin tambaya nan shine ya fito ya ga mutane wa'annan akan ɗin guda goma sha biyu me ke ciki in bai fito ba to zan bayyana me ke ciki tun farko dai wannan fili na ciki da gaskiya ya kawo muku martanin gwamnatin jihar katsina ta bakin kwamishinan shari'a na jihar ahmed elmarzuk wanda shi ma mahadi ke zargensa ga karacin ta tuna da wannan fili da shi lokacin da yake kare gwamnatinsu akwai wani abu kuma da ya shafi harkar tsaro da da jihar katsina lafiyar ta kalau wannan dai matsala lalle ta shafi yankin arewacin najeriya ne kusan musamman ma arewa maso yamman nan eh, mahadi yau na nuna akwai sakacin gwamnatin jihar katsina wajen tabarbarewar tsaro a jihar yi to ai ka san da yake mutum mai son zuciya ya tashi faɗan maganganu na shirye ai sai ya faɗa abin da ya ga dama gwamnatin jihar katsina ke da mulki ke da iko da sojoji ko ke iko da yan sanda ko ita ke iko da jami'an sirri na ƙasa tana ba da bindiga da gwamnatin jihar katsina ko tana ba da tankokin yaki su zo irin waɗannan maganganu ne na mutum mara kan gado ka rika maganan hurumin da ba na wuri ba ba hurumin gwamnatin jihar katsina hurumin gwamnatin jihar katsina tana iya daidai nata na taimakawa jami'an tsaro ɗin da aka turo su yi aiki kuma wannan kowa ya sani ana kokari iya kokarin da ake amma gwamnatin tarayya ita ce da alhakin ainihin komai na gundarin tsaro kuma gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta kuma yanzu ana samun sauki a eh, jefi jefi ana samun wurare inda ake ta'addanci amma dai abin ya dan ƙara ya fara yin sauki saboda irin matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka da kuma taimakon da tallafi da gwamnatin jiha take bada amma ka ɗauki matsalar tsaro ka dora ma gwamnatin jihar ka zai ce take da laifi ko sakaci to wannan kawai rashin sanin ma menene rayuwa akwai abubuwan da shi wannan bawan Allah yake faɗa yake cewa akwai hamanoni da fir'aunoni a jihar Katsina. Shin eh, ba da ta Helmar zuka har da kai a ciki ne? A yi shi shi da babban hamana. Tunda mutumin da yake faɗan ƙarya ya kuma kama suna Allah ya faɗa mutumin da ya rika cewa in an isa a kai shi kotu koko in ba a kai shi kotu ba Allah ya isa amma an kai ka kotu kuma kama rere ce kaman kaman kai malam nasiru wannan magana shi dai jama'a dai mu abin da yake muhimmi jama'a sun fahimci wannan mutumin ba mutumin arziki ba ne bai tsoron Allah bai sanin ya kamata kuma shi bai jin kunya da ya abun kunya ya rika eh, kwanciya a ƙasa yana kuke-kuke bayan kuma ya san ƙarya yake yi so akwai hamanan da ya fi wannan. martanin kwamishinan shari'a na jihar katsina kenan ahmed almarzo masu raro abin da ya saboka kenan kan wannan batu masu iya magana da yana cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi yanzu a madadin nasiru adam yalika da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfi hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. To ma talla a gaida Sarfilu Hashim Gumal yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. Gwamnan jihar ya yi alkawarin tura jami'an tsaro da dama jiya Lahadi bayan da mahara suka kashe mutum tamanin da takwas a jihar Kebbi da ke Najeriya a ranar Alhamis da ta gabata. yayin da matsalar rashin tsaro take ci gaba da yaduwa kamar wutar daji ba tare da daukan mataki ba arewa maso yammacin kasar. A jiya Lahadi, Kamala Harris ta ba Amurka a ziyararta ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa Amurka, inda za ta kai ziyara kasashen Guatemala da Mexico a kokarin gano yadda mutane za su zauna a kasashen Honduras da El Salvador su daina yin kaura zuwa Amurka. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku. biyo bayan wani hari da ya kashe mutum 160 a makon da ya gabata a ƙauyen Solhan da ke arewacin kasar. kwamitin kasa da kasa na kungiyar red cross ya ce asibitocin yankin sun cika makil wanda ajiyar lahadi da safe ya amsa bukatar neman taimakon kayayyakin aikin lafiya a dori wani gari a arewacin burkina faso masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz ne da ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero judo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyar mu na wannan safiyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum